muna miƙa wa Allah maɗaukakin sarki godiya wanda a cikin rahmansa ya sake dawowa da mu wannan safiya safiyar alhamis wanda ita ce safiyar biyar ga watan rabi'un thani ko rabi'un akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara arba'in daidai wanda ya dace da ah, sha nawa ne sha uku ga watan sha biyu shekarar bature ta dubu biyu da goma sha takwas wannan shine darasi na biyar a babi na hudu na wannan littafi da muke ciki ma'ana a yanzu muna bin tsari ne na kowane babi za mu rinka faɗin adadin darussa da muke yi a cikin shi insha Allah yanzu na babi na hudu ne a cikin wannan littafi na babban malami abu abdullah ubaidullah ibnu batta al-ukbari shahararren littafin shi da aka fi sani da al kubra ma'ana al-ibana an shari'atul firqatil najiya wa mujanabatil firqil mazmuma a darussa da muke gabatarwa na karatuttukan ajin zaure daga wannan cibiya ta mu ta darul hadithi salafiyya kafin babban malamin mu Muhammadul Adam Alma'aruf maruf wa shahir bi albani zaria Allah madaukakin sarki ya ji kanshi da rahma ya karba shahadar shi da shi da iyalan shi baki ɗaya. haka muna gabatar da darasi a cikin littafin sharh al-aqidatul wasiyya wanda babban malami Muhammad bin Salih bin al yayi sharhin shi littafin Sheikhul Islam Ahmad bin Abdul bin Taymiyyah Allah ya gafarta musu baki ɗaya. tare da karatuna. fiqhun malikiya ma'ana fiqhu na gida kenan a inda muke karanta littafin irshadus salik ila ashrafil masalik na malam abdurrahman al-askar wanda aka fi sani da littafin askari Allah ubangiji muke roƙo, ya mana gaman katar ya dacar da mu ya karɓi ayyukan nan daga mu a yau za mu tashi a cikin al-ibanatul kubra lamban hadifi mai 298 ko kuma da casa'in da bakwai ko eh bayan da muka ji maganan sahabi Abdullahi ɗan Abbas a inda yake nuna irin yadda sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka bi umarnin da Allah ya musu na cewa kada su rai yawaita tambayoyi da ba shi da amfani har yake in zai lissafa mana yawan tambayan da sahabbai suka yi wa manzan Allah bai wuce goma sha uku ba su ne kuma Allah ya hikaito a cikin alkur'ani waɗanda mun ji su tambayoyi ne masu ma'ana wanda ƙaruwa ne a cikin addini to amma shari'a yana hani ne game da tambaya wanda ba zai ƙarar da kai komai ba wanda za a wayi gari ne ma ya zan ya zama dalili kawai na ɓata lokaci dan daga wanda zai yi tambayan da amsan da za a bada duk ba wani fa'ida da za ku samu to a cikin babin da ibnu bakka yake mana karatu kenan wajabcin barin ire-iren waɗannan tambayoyi da matsaloli da ba za su amfanar da kai komai ba su kuma ba zai cutar da kai ba malam yace as-sabi'a wa tis'una ba'da al-mi'atayn qala haddathana isma'il ibn muhammad as-saffar qala haddathana abbas ad-dawri qala haddathana ubaydullah ibn musa qala haddathana shayban an mansur an ash-sha'bi an warrad an al-mughirah ibn shu'bah daga malam mugira dan shuba sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama Allah ya kara mushi yadda wanda bararran bawan shi shine warrat kuma katib din shi ne ma'ana shine sakataren shi maulan shi ne shi ya wato 'yan tashi bararran bawa ne gare shi kuma shi ya dauka matsayin sakatare da yake rubuta mai domin mugira dan shuba yana daga cikin waɗanda Umar dan Khattab Allah ya kara musu yadda baki daya ya nada shi a matsayin gwamna a ƙarin basra da kuma kufa in ba na manta ba ina fata an gane to kaga yana buƙatan magatakarda ko to wannan warradu din shine magatakardan shi katib din shi kenan babban malami ne amintacce to kun ga ya lazumci mai gidan shi kenan kuma ya riwaya daga gare shi gashi ma yau karatun da zamu ji daga wannan riwaya ne yace daga al-mughira bin shu'ba shi ko sahabi mughira dan shu'ba ghaniyun ani ta'rif shahararren sahabi ne ko bai bukatan a cika bayani akan shi shine wannan sahabi wanda bayan musuluntan shi ya kasance yake baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya a duk sanda wani kafiri ko wani dan tauri mara kunya yazo zai wa manzon Allah rashin kunya mugira dan shuba tsohon wato shi ma <laughs> kwami ne za a ce kenan ko eh a tarihin shi kafin ya musulunta to professional ɗan fashi ne eh barawo ne na, wato mai lasisi dan shi in zai zo fashi ko sata a gidanka sai ya aiko maka da sako cewa da daddare yau gidanka zamu mu zo mu marafta kaga waɗannan manya ne kuma ba yadda aka iya da su yau sai aka ce su suka musulunta ina fata fahimta shine lokacin da aka je sulhun hudaybiya an ba ku manta ba da ɗaya daga cikin wakilan ya zo zai wa manza Allah rashin kunya har yana jan annabi gemu yana cewa a'a kai wato haka tara mutane haka mugira ya miƙe ce in ka ƙara ɗago hannun nan to yana tabbatar maka ba zai koma jikinka ba ma'ana za ka rasa hannun <laughs> dole ko yi ladabi yayi biyayya duk da ya yi rashin kunya da makamantansu A shahi sahabi mu gira ɗan Shoba kenan yana ɗaya daga cikin mutane hudun larabawa da ake ce musu duhatu idan suka ce duhatu suna nufin aqilun ma'ana wanda yake da kaifin hankali suka ce idan suka yi magana wasu ne guda hudu guda uku cikin sahabbai ne ɗaya kuma ya biyo bayan sa ne yana daga cikin tabi'ai ne mugira dan shuba yana ɗaya daga ciki aka ce idan za su yi abu to sai sun yi tunani to the extent da in sun yi wannan abun ba za su dawo su tuba ko su yi nadama sun aikata shi ba ba su taɓa cewa sun tuba ba ko ka yi haƙuri don kafin su yi zafi su abin da ba za su baka haƙuri ba to in kuma suka yi har abada ba za su yi nadama ba duhatu kenan na biyu bayan almugira dan shuba akwai a dan gidan abu sufiyar din da me sunan shi wannan gwamna da suka yi abin nan da ali dan abi muawiya ibnu abi sufiyar ina fatan fahimta shine na biyu na ukun su shine amr ibn al-as ina fata fahimta to na su shine ziyadu kowa ya san ziyadu ai shi ma ko eh wannan wanda shi ma yayi rawar gani wajen kafa gwamnatin Banu Umayya a zamanin Umar yana ɗaya daga cikin jagorori wanda ake nada su kwamandoji in za a je dan ya san wato ya san sirrin makirci musamman na yaƙi to shi ne kuma wanda aka yi rikici a kan shi ɗin nan game da mahaifin shi shi yasa malamai za ku je a cikin littattafai in aka zo tarjama ko bayani ko riwaya daga gare shi sai ku ji ana cewa ziyadu bunu abihi ba a faɗin sunan baban shi dan an yi rikita rikita akan waye uban shi wasu ma kawai sai su danganta shi ga mahaifiyar shi ziyadu bunu sumayya ina fa kenan sai a huta abin da ya faru suna cewa ziyadu ibnu ubaid ibnu al-mughira haka suke ce mishi to wannan ubaid ibnul al-mughira nan shine wato mijin wannan sumayya din amma kuma ba shine uban shi ba abin da ya faru tun a jahiliya a maguzanci wannan mata to ba ta da kamun kai ina fata fahimta mutane da dama suna zuwa kuma tana ba da kai gare su to daga cikin masu zuwa wajenta akwai abu sufiyan abu sufiyan dai mahaifin muawiya ina fata an fahimta kuma shi ne ya je mata cikin da ta haifi wannan ziyadu din nan to a lokacin umar da wannan ziyadin ya zama gwarzo sai kowa na ƙoƙarin ya ya ɗin din shi cewa ɗana ne shine a lokacin abu sufiyan ya ce wallahi ba don tsoron umar ba da na fito na gaya mai cewa ziyadu ɗana ne <laughs> kun gane abin da yake nufi yawwa ce wala ba tsoro tsoron <laughs> ya san me zai biyo waya, an gane ko to an yi rikita rikita wajen waye uban shi gaskiya kuma irin wannan kamar yadda malamai ke cewa sai sai ɗa ya zama wani gwani lokacin ne ake kokarin ma a gano tarihin shi amma da farko ba wanda ya damu da shi ziyadu kenan ibnu abi sufyan so haka zaka ji wasu ce mai ziyadu ibnu abihi wasu ce ziyadu ibn ubaid wasu ce ziyadu ibn abi sufyan wasu kuma su ce ziyadu ibn sumayya da <laughs> yana da kyau ku je ku karanta tarjamar shi a cikin siyarwa alamin nubala za ku ga abun ban mamaki da al'ajabi game da rayuwar shi to shine na hudu na duhatun da suke cewa duhatul arab arba'a an fahimta ko Allah madaukakin sarki ya kara musu rahma baki daya to ash-shahid al-mughira bin shu'ba shi yake mana riwayan wannan hadisin qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace inna Allah azza wa jalla karaha lakum thalatha Allah maɗaukakin sarki mabuwayi da ɗaukaka ya ƙyamatar wato ya haramta muku wasu abubuwa guda uku kalman makruh idan ya zo a cikin Alƙur'ani ko sunnan manzon Allah sallallahu yana nufin haramun haka malamai magabata suke amfani da kalma a matsayin haramun shi yasa zaka ji a manyan malamai daga cikin tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su wasu abubuwan da suke haramun sai ka ji suna cewa wa karihahu ahmad ko malik ko wani abu makamancin haka to ba ɗaya ne da irin makaruhi da mu muke cewa yanzu cin ka banza barin ka banza ba a'a makaruhi a nassin shari'a haramun ne dauki misali faɗin Allah madaukakin sarki a cikin suratu banu isra'il ko da Allah ya lissafo waɗannan manya-manyan zunubai wala takrabul fawahisha ma zahara wala takrabuz zina innahu kana fahisha wa makta wa sa'a sabila wala taqtulu auladakum khashyata imlakin wala da Allah ya gama lissafa su kaf daga ƙarshe sai ya ce ni kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha waɗannan abubuwan gaba ɗaya laifinsa a wajen Allah abin kyama ne to kaga makaruhi anan zaka ce zina da kisan yawwa makaruhi haramun ne to anan sai mugira ya ce in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle Allah madaukakin sarki ya ƙyamatar da kuma na ya haramta muku abubuwa guda uku daga cikin waɗannan abubuwan shine ƙila wa qala na farko an ce ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a kun ji Allah ya haramta an ce ka ce amma kaga mu yanzu har wani shiri ne na musamman ake yi a gidan rediyo kuma yana zamowa ɗaya daga cikin manya-manyan hujjojin mutane a yau ai an faɗa a an ce kace wannan shine kuma nafsin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya hana kila wa qala me kila wa qala ne an ce kace <laughs> ko mun fahimta jama'a dan haka jama'a mu kiyaye shi Allah ya kiyaye to abu biyu kenan a hade ko kila an ce wa qala ya ce wa kathratu su'al na uku shine yawan tambaya shine tun kana yin tambaya masu ma'ana har zaka zo kai mara fa'ida to shari'a ya hana wannan dan haka mutane su kiyaye shi Allah ya kiyaye wannan hadisi ne sahihi babu shakka akan ingancin shi al-Imam al-Bukhari da Muslim da al-Imam Ahmad da limamun Lalikai a cikin littafin sharhu usul itiqadi ahli sunna da wasu manyan malamai al-imamu suyuti ma ya dangana shi zuwa ga ainihin wato al-imamu baihaqi hadisi ne wanda yake babu shakka akan ingancin shi insha Allah Allah ya sa mu dace الثامنة والتسعون بعد المئتين ندري بيرة تسعين تقوص قال حدثنا أبو بكر محمد بن محمود قال حدثنا زياد بن أيوب قال haddathana hushaymun tasgirin hisham an gane ko hushaym anil mughira bin shu'ba daga al mughira dan shu'ba Allah madaukakin sarki ya kara mushi yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce ya kasance kana yanha yana yin hani an ƙila daga an ce wa da kuma ya ce wa kasaratu su'al da kuma yawan tambaya annabi yana yin hani game da waɗannan abubuwan guda uku kada ka rinka riwayo magana wai ka ce ai wai an ce wai ya ce an fahimta ko ko kuma ka rinka yawan tambaya mara amfani mara fa'ida kaga wannan shine muhallin shahi na waɗannan hadisai da babin da muke karatu akai قال حدثنا أبو يوسف يعقوب بن يوسف وأخبرني محمد بن الحسين قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار السوفي قال حدثنا أبو طالب عبد الجبار بن عاصم قال حدثني عبيد الله بن عمر عن عبد الملك sai dige-dige ma'ana ya yanke maganan kenan ko sai a ya kuma dasa asalin abin da ya yanke daga wajen shi abdulmalik din sai ya ce an warradin daga warrad maulal mugira shine wancan warradin da muka da labarin shi ko bararren bawan al ne bin shu'ba an al-mugira bin shu'ba anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yace lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi naha an qila annabi ya hana ka rinka cewa an ce wa qala ko kuma ya ce wa kasratu su'al da kuma yawan tambaya waɗannan abubuwa guda uku annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana su waɗannan duk dai riwayan wannan hadisi ne da muka ji daga al-mughira bin shuba qala haddathana ibn makhlad qala haddathana abbas ad-dawri qala haddathana ali ibn bahr al-qattan qala haddathana isa ibn yunus qala haddathana al-auza'i an abdullah bin sa'd an as-sunabihi an muawiyah ibn abi sufyan ikon Allah muawiya da muke magana shi ko eh shi ma gashi ya bayyana yanzu al-imam al-auza'i ya ruwaici wannan ainihin wato hadisi daga abdullahi dan sa'ad sai dai al-imam az-zahabi da yazo cikin littafin shi a mizanul i'tidal an fahimta ya bayyana cewa wannan malam abdullahi dan sa'ad yana yin riwaya daga as-sunabihi shi kuma sunabihi din nan majhuli ma'ana ba a san shi ba don haka akwai jahala a cikin isnadin nan ina fata an gane kuma shine afa na yin wato wannan riwaya Abu Sufyan Muawiya dan Abi Sufyan yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama naha anil aglutat annabi yayi hani game da wato maganan wargi haka zaka ce wa al'aglutat wargi ko shirme ko shiririta ko irin abin da za a rinka cewa raha ɗin nan amma kun ga kamar yadda muka ce irin waɗannan maganganu yanzu musamman mu al'umman arewacin Najeriya ko mu da muke rayuwa a wannan ƙarni a Najeriya a yanzu da wasu ƙasashen duniya in ana karanta irin waɗannan hadisan sai mu ganin kamar ba da gaske ba ne annabi ya faɗa saboda ne, a cikin irin abin da mu muke rayuwa kenan gwamnatoci officially suke ba da daman a rinka yin irin waɗannan wargi har akwai abin da ake cewa wai wasu 'yan industry da ake cewa comedians masu wargi da wasa da shirme har za ka ga ana buɗe musu wurare na musamman a kashe makudan kuɗi ana zuwa wata bayan wata ko shekara ko lokaci bayan lokaci ana biyan kuɗi ana yankan tikiti mutane na shiga a je a zauna a yi awanni kawai a samu wasu shaidanu su zo su tauma mutane wargi ana ta tuntsirewa da dariya ana ta ƙwalla. kuma waɗannan abubuwan officializing ɗin shi aka yi ba a ganin laifi ne to da Allah al'umman da suka rayu a irin wannan halin sai su ji annabi sallallahu alaihi wasallam ana cewa ya hana a rinka yin wargi da waɗannan raha ɗin nan ya za mu fahimci karatu zai yi wahala mu fahimta sannan ga gidajen talbijoji da gidajen rediyoyi su ma har lokaci na musamman ake badawa kyauta a daidai lokacin da kai da za ka kai karatu da za a yi na addinin musulunci sai a caje ka kudaden da ba za ka iya ba dole da karshe a fasa inda za ka je ka kai tallancewa za a sanar da karatu ko wa'azi ka je yadda za a tsawwala maka kuɗi akan cewa sai ka biya sannan za a iyali amma ana cikin wannan kuma fa za a yanke minti uku minti hudu a sa waka kawai zalla wai a ce bari mu shakata shi wannan kyauta ne ko a gayyato wasu marasa mutunci su zo su zauna su yi tan maganganu na rashin ainihin wato mutunci a gidan rediyo kuma ita watsawa al'umma suna ji duk wannan kuma ba a ganin shi a matsayin dalilai da suke sabbaba bala'o'i a ƙasa jama'a Allah ubangiji ya tsare mu gashi dai kaji kamar yadda muka bayyana wannan riwaya da muka karanta a sama lalle yana da jahala amma akwai riwayoyi wanda ka zo ka ji su yanzu sun karfafi wannan riwaya dan haka hadisin malamai suka ce salihun lil ihtijaj ko jayyid ko kuma ka ce hasanun li ghairihi insha Allah ina fata an gani qala isa ibn yunus ɗaya daga cikin masu riwaya ya tambayi mai karantar da karatun nan cewa menene al-aglutat sai isa ɗan yunus ya ce wal aglutat idan ka ji an ce al aglutat a cikin wannan hadisin shine ma la yahtaju ilaihi min kaifa wa kaif kun ga magana ko shine zancen da ba a bukatan shi kawai mutum zai rinka yanko maganganu ne yana cewa kamar kaza kaza mana ya takka maka ne akan abin da ba a bukatan shi to wannan shine ake cewa al-aghlutat wato kaman ka irin ka ce galat kenan ko da zaka ce galat gayi nan sahabi menene Huzaifa dan Yaman ya faɗe shi a wannan hadisi da Umar yake tambaya game da alfitna yace ayyukum yahfazu qawla rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama an alfitna fitna hadisin al bukhari da wasu shi ko sai ya ce ana hafistuhu kama qala na haddace bayanan manzon Allah game da fitintunu kamar yadda annabi ya faɗe su Umar ya ce innaka alaiha lajari dama kai kana da ƙarfin hali akan maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace ya faɗa dangas baka tsoron cewa zaka saba abin da ya faɗi yace to ba ni labari daga ƙarshe da ya baiwa Umar labari Umar yace manil bab wane ne kofar yace albabu Umar yace inni haddathuhu bi hadithin muhalli shari sai yace laysa bil aghaliq ce wallahi dama na gaya wa Umar wani hadisi ne wanda maganganun nan kuma ba shirme na gaya mushi ba so shine al-aghlutat al-aghali an fahimta ko maganganun wargi da wasa amma ka duba muna yi jama'a ko ba ma yi tun daga malamai har ɗaliban ilimi har ma'addata alkur'ani har ustazai balantana kuma ka shiga cikin amin amawa kaga anan ne kuma sai kai hadis bila haraji ina fata an gani har dandali ake budewa dandali dandali waɗannan da nasu tawagan waɗannan da nasu kowa da tsarin shi ko ga na 'yan yara ga 'yan matasa da suka fara tasowa ga waɗanda suka tasa kaɗan ga na dattawa ga na tsofaffi ga na duka 'yan mata zawarawa matan aure kowanne da dandalinsu ina fata fahimta al'agalib shine abin da ya cika wa al'umma bakunansa a yau gashi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani akai dan haka ya mu ahlus sunna wal jamaa wallahi aikin aiki ne akan shi yasa dole fa sai an dawo ana karanta waɗannan littafan malaman nan na magabata a ciki ne zamu dawo cikin addinin mu na asali amma ma damar zamu koma kawai muna ta bin hayaniyan gari ne muna ta rubuce-rubucen banza akan Facebook da WhatsApp da wane ne sai a samu matsala na amma duka zai iya ɗauka ma'ana ya fi faɗi fiye da tambayoyi ne kadai an gane ko za mu zo mu ji ya fi faɗi fiye da tambayoyi kaɗai. don kai restricting akan tambayoyi marasa amfani akwai waɗanda za su zauna suna wannan wargin amma su ba tambaya suke ba ina fata an fahimta har su irin waɗannan filin kacici kacici ne ake ce musu ko duk za su shiga nan fa a ce wayowa zai faɗi wani sunan wani abu wanda a ciki za a cire ƙasashe biyar sannan za a cire sunan wani abinci da kowa ya fi so ba haka ake yi ba jama'a sai ka ai ta shirme wannan ya bugo waya mutane su ta cin wayansa akan banza da wofi ina fatan jama'a an gane zaka zo ka ji yanzu duk riwayoyin da zamu karanta a kasa za su ƙara bayyana su insha Allah الواحد بعد na الثالثة uku da دقاء قال حدثنا abu حفص Umar بن محمد بن raja'i قال حدثنا abu Ayyuba. عبد الوهاب بن عمرو النزلي قال حدثنا أبو حمام قال حدثني الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن أبادة بن نسي قال تذاكروا عند معاوية عند معاوية المسائل يتي وترانا سنة تتون ونمسألة أوجم معاوية بن أبي سفيان فرد بعضهم على بعض ana cikin wannan tattaunawan nan sai wasu suka rinka yi wa wasu raddi wallahi ƙarya kake yi maganan na shi ne daidai ba ana yin irin wannan ba ai ta garjama ana jayayya faqala sai muawiya yace da su kai ku saurara alam tasma'u anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama naha anil aghluqat shin ba ku ji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yayi hani game da maganganu na wargi bane to kaga yanzu nan tattaunawa suke yi sai wannan ya faɗa wannan ya musu wannan ya gaddama kaga wannan ya wuce tambaya ko so shi yasa sai ya kawo wannan nassin ishara akan al-aghlutat to sun fi faɗi fiye da tambaya mara amfani kare. ina fata an gane الثانية بعد المئة الثالثة قال حدثنا أبو حفص قال حدثنا أبو أيوب عن عبد الوهاب بن عمرو قال حدثنا أبو حمام قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا أوزاعي عن عبد الله بن سعد الصنابحي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد سماه wannan malam sunabi ya ce daga wani mutumi cikin sahabban annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faɗi sunan amma shi ya manta tun fahimta ko to kaddara isnadin ya taho garan dangan jariya bai da wani matsala sai zo ya faɗi irin wannan lafazin riwayan ko isnadin zai zama isnadi da za a karɓa ko ko za a yi raddin shi kun fahimta abin da nake nufi yawa eh, duk tun daga inda ka taho ka kaddara babu matsala tare da mun bayyana akwai matsalan wancan Abdullahi dan Sa'ad as-Sanabihi ko to amma yanzu mu abin da muke cewa wannan magana da yayi jahala cewa an rajulin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam isnadi zai zama makbul an mardud mardud saboda ne jahala an rajulin amma yace min ashabin nabi jahalatu sahabi yawa ba ba raddin eh, isnadi saboda jahalar sahabi inda ya tabbata sahabi ne shi kenan. dama inda ake da taba ba shine wanda ba sahabi ba saboda su sahabbai udulun bi adalatillahi lahu adilai ne dan haka dan ya ce daga wani mutumi daga cikin sahabbai tunda har ya tabbatar cikin sahabbai ne yake faɗin sunan ko bai faɗa ba ba bukata ina fata an gane dan duk wanda ya faɗi a nan zamu karba amma inda daga kan tabi'i ne to daga nan ne jahala ko kuma in kifa'i ko wani abu makamancin haka yake gurgunta isnadi wanda zai jawo wa hadisi illa ina fata an gane yace qala wannan sahabin yace na ha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama anil annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidan shi yayi hani game da wargi qala al-auza'i sai al-imam al-auza'i zai fassara menene al-ablutat din nan sai shi shaddadul masaili wa sa'adiha tambayoyi masu tsanani masu wahala to kun ji malamai da kuke karantar da yara duk wani tambaya wanda zai wahalar yake da tsanani to su ne ake nufi da al'agulutat ina fata an gane ka yi tambaya da mutum gaba ɗaya zai rikice ne ma zai fara fai an fahimta ko قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن سليمان الفاسي قال حدثني أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا أبو النضر الدمشقي قال حدثنا يزيد بن ربيعة قال سمعت أبا الأشعث يحدث عن ثوبان يتي ياجي أبو الأفعش ينا رواية دقى ثوبان sai dai wannan isnadi daga kan wancan mutumin da aka ce abu nadir ad-dimashqi to ya samu matsala saboda mutum ne zaifin jiddan ina fata fahimta in ba ko kuma za'ifun bila mustanadin idan ba an samu wanda ya dan agaza mushi ba to ba a dogaro da isnadin shi ina fata an gane shi yasa malam Muhammad Nasiruddin Albani a cikin Da'iful Jami ya bayyana cewa wannan hadisi da zamu ji yanzu hadisi ne mai rauni kwarai da gaske ina fata an gane yace yuhaddithu an sauban, an Nabi sallallahu alaihi wa sallama yana riwaya daga sauban. alhashimi kenan ko wannan bararren bawan nan na annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce an yace an sallallahu alaihi wa sallama qala sayakunu aqwamun yataghallatuna fuqahahum bisa'abatin bisa'abat almasail ulaika shiraru ummati annabi yace za a yi wasu mutane nan gaba za su rinka yi wa malamansu shi yake nufi da fuqa'ahum za su rinka yi wa malaman su tambayoyi masu wahala masu tsanani an fahimta ko kuma ba bukatar shi suke yi ba annabi ya ce irin waɗannan su ne ashararan al'umma na wato su ne daga cikin al'umma na don haka kaga wannan yana ƙara tsoratar da yin tambaya da kasan bai da wani fa'ida ina fata an gane wani lokacin kawai mutum ne fa kawai sai ya ɗauko wani tambaya wanda ko an bashi an sabe da wani amfani misali akwai wani lokaci zan iya tunawa ana zaune fa kawai sai wani ya ce wai ina hukuncin magana da mutane ke yi a watan ramadan din nan irin ka haɗu da abokinka ana sai a ce wane ya ibada wai to ina hukuncin faɗin ya ibada Dala yanzu wannan tambayan ba su abun ne kuma me fa'idar shi go ya halatta a rinka cewa mutum ya ibada <laughs> kai Allahu akbar Eh, shi ne ai dama inda za a tafi kenan ai inda za a tafi kenan kuma manzo Allah yana cewa addinu yusrun addinin nan fa mai sauki ne walan yushadda hadha dinu ahadan illa galaba ba wanda zai tsananta wa kanshi wannan addinin face sai wannan tsananin ya gallabe shi dan ba zai iya yi ba daga karshe ku duba tun zamanin manzo Allah nabi ya ta fama da matasa irin waɗannan fa masu zafin kai sahabi Abdullahi dan Amru dan As irin su ne kullum azumi yake yi sannan sallan dare baya bacci saboda tsaban haduwa sannan kuma a haka kullum sai ya sauke qur'ani wallahi <laughs> ce wai ba za ka iya wake ne kai wallahi ana cikin haka sai kuma aka yi mishi aure sai zan mutumin da yake sallah kullum ya sauke qur'ani ina ma zai kalli ma wata mata shine uban yazo ziyara wata ne yazo ya ga halin da ake ciki yaya labari ya ya ce ai mai gida masha akwai ibada hmm, akwai ibada gadan nan ma bai taba hawa ba <laughs> sai uban ya gane a wannan ba ba yabo take ba ba eh shine balaga ta yi mushi ko eh almadu ne fi zam <laughs> ina fata an gane yabo ta yi amma wajen kawo ƙara dan haka sai uban yace a lalle yaron nan ya sai kai karar shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ne bai kira shi kai na ji labarin kullun azumi sallan dare ba bacci sauke qur'ani yace kwarai ya manzan Allah wala a gaban manzan yana kwarai shine masu zafin matasa ne ina fata eh akwai hamasa annabi yace a to <laughs> ka dan ka sassauta eh azumi ka dan rinka yi guda uku a wata daya yace a'udhu billahi ya manzan Allah azumi uku a wata daya yace haba ya manzan Allah na fi karfin wannan ma'ana kwana ashirin da bakwai ina cin abinci sai kwana uku kawai ya ce wallahi na fi haka annabi ya ce eh, ya ce kwarai annabi ya ce to abin da za a yi duk mako ka yi guda biyu duk mako ka yi guda biyu ya ce za a la kwana bakwai sai azumi biyu kwana biyar ba na azumi ya ce na fi karfin wannan haka annabi ya ta yi da shi ba annabi na ja yana ja daga shi annabi ya ce to azumin annabi dawud yau ka yi gobe ka sha ya ce ya manzo Allah a wata sai a ce kwana sha biyar kawai zan yi azumi duk sauran sha biyar ɗin ba komai ni dai a ban ni kanabi yake to in dai azumi ne mai falala mai lada babu sama da wannan to na ga na ga kai kuma amfanin azumin naka in ladan kake so to ba za ka samu ba sai in ka tsaya akan wannan wannan ne karshe da haka fa aka kwato wannan yaron a kan azumi qur'ani fa yace a shi wannan kam a ni kullum annabi yace a ka raba ka rinka yin izu bibi kullun. ya ce haba ya maza da na gama izubi shi kenan a da kawai in sauke haka shi ma aka ce to izu ka a cikin kwana nan ma annabi ya ce mai to a kwana uku ka sauke ma'ana kullum izu ashirin misali kenan ko ya ce ya maza Allah na fi ƙarfin wannan a bari kawai da ƙyar annabi ya ce mai nan ma duk wanda ya karance ƙur'ani ƙasa da kwana uku ba zai fahimce shi ba ba abin da za ka fahimtar da shi nan ma aka kwato shi da kyar sai sallar dare annabi ya ce wani lokacin ka wani lokacin ka huta ya ce wallahi gani ya annabi ya takura shi amma kun sa abin da ya faru ina son ku fahimci da annabi ya ce walan shadda ahadan hadha dina illa galabau? ba wanda zai tsananta wa kanshi wannan addinin face sai tsananin ya gallabe shi me ya faru karshen rayuwar shi kuma annabi ya riga ya mutu wallahi sai abin ya wahalar da shi har sai da ya dawo yana da na sani karanta sahihin muslim kuma ya riga ya auwa annabi Ya yace dan haka gari na wayewa sai ya ɗauko qur'ani sai ya fara tilawa dan ba zai iya karasawa da daddare ba kawai saboda ya rage wa kanshi wallahi da kanshi yake cewa ina ya ni qabaltu rukhsata rasulullahi sallallahu alaihi ina ma da na karbi saukin da annabi ya bani ce amma ne wa annabi taurin kai yanzu kuma annabi ya mutu bare in je in yi reverse bai san zai haka annabi ce mai a cikin hadisin annabi ta yi Allah ya tsawaita rayuwanka sai ka yi nadama amma haba cewa yake haba ya mamu ina eh mu <laughs> ne wallahi addinin musulunci na in ba koyar da kai aka yi shi ba da manhajin salafiya wallahi ka rika yin abubuwa kana ganin daidai ne a halin shirme kake so abun ba wai karfin ah, jiki ba ne ko taurin kai ko zafin kai duk ba shi ba ne a manhaji ne to ka bi manhajin kawai to ka ga ba za ka iya bi manhajin ba sai ka koya lazim lazim sai ka koye shi a wajen malaman da suka san shi ina fatan jama'a an gane Allah ya sa mu dace hmm? eh. haka shine manzo Allah ya ce ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in kalla ai duk abin da aka ce yasa manza Allah ko shawara sabai suka bashi yaji ɗaya akwai sassauci ɗaya kuma akwai tsanani sai ya dauki mai sassauci Don haka duk abin da ka dimance shi mai sauki ya fi soyuwa ga Allah Allah ma ya fi san shi Don Allah ya san yanayinmu sai ya daura mana irin abin da ya dace da mu Allah bai yi mu kamar mala'iku ba su mala'iku da yake irin halittansu na bautan Allah ne sai Allah ya su yusabbihuna laila wa nahara la yafturu haka su Allah ya su amma mu fa mu ba irin haka halittan mu yake ba shi yasa ana nan ana nan ma sai a ce to ga wani rana kuma dan yi biki ku dan eh, shi ne ku dan yi biki ku dan abin nan ba za mu mu Allah bai tsara mu a yanayin da za mu iya yin ibada diman da'iman ba so dole mu rinka sararawa to kayi sassaukan to ya fi soyuwa ga Allah shi yasa duk inda aka haɗa ruksa da azima to ɗaukar ruksa ya ta falala fiye da azima ɗauki misali a halin tafiya ƙasaru menene ruksa ne amma za ka iya cika sallanka to wani ya fi falala da yin ƙasaru da cika sallah ruksa shi ya fi falala kai kasaru a halin tafiya ya fi falala kuma Allah ya fi son shi fiye da ka cika sallah amma a wahalan zahiri fa wani ya fi wani cika sallah yafi kasaru to amma shi kuma Allah yafi son kasaru duba halin tafiya mutum ya dau azumi ko ya bar shi barin azumi ruksa ne yin azumi azima ne wanne yafi falala barin azumi shi yafi falala wannan shine ingantaccen magana so duk inda ruksa ya hadu da azima ko to daukar ruksa a wajen yafi falala fiye da azima dan shi Allah da ya ce kai mai ibada shi ya ce ya yi maka wannan sautin. shine manzo Allah ya ce sauki ne Allah ya muku dan me ba za ku karɓi saukin ba in ya ga dama ya ce ba zai saukin ba wani zai kama shi na amma tun da yi to karɓa shi ne falala ko mun fahimta jama'a so mu rike waɗannan ka'idojin ku ji abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ishara a nan cewa mutum ya zo ainihin wato rinka yin tambayoyi na zafin kai an fahimta ko tare da kamar yadda muka ce wannan hadisi ne mai rauni amma waɗancan da muka wuto a baya abinda duk suke nuni zuwa gare shi shine mutum ya rinka tsayawa wato kana yin satta sallah kai ka satta satta ko kana bi sannu a hankali wannan shine abin da yafi maka zaman lafiya Allah ubangiji ya sa mu dace bari mu dakata wannan sai mu ɗauko. don eh, mun zo shi na gaba sai mu tashi na 304 insha Allah Allah ya sa mu dace sharhul aqidatul wasitiyya zamu tashi shafi na hamsin da shida ne ko a wannan nuska da muke karatu a ciki maktabatul hadiyul muhammadi ko maktabatul hadi al muhammadi to idan ba manta ba muna gaban da har ila yau malam Salih ibn Usaimin yake sharhin maganan Ibn taymiya game da ka'idan ganin Allah a ka'idan sifofin Allah da yadda ake mu'amala da su ma'ana kaifa yata'amalu al-muslimu ma'a nususul al-asma was sifat yaya mutum zai mu'amalanci ayoyi da nasoshin da suke bayyana sunaye da sifofin Allah ibnu taymiya yace bila kaifin wala tamfilin wala ta'tilin wala ta'wilin waɗannan kalmomin su yake fassara mana sai yazo inda yake bayani game da bila tamfil to anan ne ya tsaya yake ta kawo ka'idoji da ake bi har yazo kan ka'idan da yake bayyana cewa ka'ida na ainihin wato ahlus sunna wal jama'a shine idan suka zo kan abin da ba su fahimta ba to sai su mai da ilimin shiga Allah amma wanda Allah ya faɗa ƙarara to sai su tabbata a kan shi to bayan da ya kawo wannan ayan nan na cikin suratu ali imran ban manta ba wallazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamat ko kamar yadda Allah da kanshi ya bayyana a wajen sai mala yace to wannan shine jawabi wanda za a ce mujmal amsa da zaka ba duk wanda ya nemi ya kawo maka shubha game da kwatanta Allah da halittu sai ce wa ammal jawabul mufassal amsa wanda yake na dalla dalla shi kuma fa menene abin da zaka bashi amsa sai ce fa an najiba an kulli nassin bi ainihi fa naqul shine kowane nassi da yazo ya bayyana wani abu game da Allah to za mu ainihin wato ba da amsa a kan wannan nassin ya ce ga misali sai mu ce inna kaulan nabiya sallallahu alaihi wa sallama kun tuna hadisin nan da muka ji annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudammuna fi ru'yati annabi yace za ku ga ubangijin ku ranar tashin alkiyama kamar yadda kuke ganin wata daren sha biyar ma'ana daren da wata ke cika din nan ba kwa turereniya wajen ganin watan to waɗanda suke masu mugunyan aƙida sai suke a nan ahalus sunna sun ce Allah ya yi kama da wata to in kun ce ba kamanceceniya ba ne me yasa annabi ya ce kama ta raunar kamara lailatul badal ya ce to ga amsan da zamu bada mala ya ce laisa tashbihan lil mar'i bil mar'i wannan kwatancen da annabi ya yi ba abin da za a gani annabi ya kwatanta ba ko kun fahimta ba cewa annabi ya yi za ku ga Allah irin wata ba kun ga ba abin da za a ganin aka kwatanta ba me aka kwatanta yanayin ganin yawa ina fata an gane yanayin ganin aka ce za ka gani kamar yadda baka wahala wajen ganin wata ba haka ba za ka yi wani turere ne a wajen ganin Allah ba amma ba cewa aka yi Allah kamar wata ba kun ji bambancin ina fata an gane walakinahu tashbihu lirru'ya birru'ya yanayin ganin ne aka kwatanta maka irin na wata da kuma na Allah jama'a an fahimta ko shi yasa annabi yace satarauna kun ga abin da ake kwatantawa za ku gani kama tarauna kamar yadda kuke ganin wata jama'a kowa ya fahimci wannan ko to iya amsan da za a bada a wannan kenan sai malam yace falkaf fi kama rau wannan kafin ɗinnan da aka zo kwatance da shi a cikin faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kuke ganin da hiluhu ala masdarin muawwal yana shiga cikin masdari ne wanda yake shi ne na farkon zance wanne ne kenan sai ce li'anna ma da aka ce kama an fahimta ko masdariya wannan ma din masdar ce ai wa takdirul kalam Don haka yaya za a ƙaddara magana kaga wannan ana maka gwari gwari kenan dalla dalla yadda in ma baka iya larabci bane yasa ka rude to za a nuna maka yadda larabcin yake shi ka ru'yatikumul qamara lailatal Badari? to haka za su yakunu ru'yatukum lillahi yawmal qiyamah kamar yadda kuke ganin wata a daren da wata ya cika a sama to irin haka ne za ku ga Allah ko kun fahimta sai ce wa hina idin yakunu ru'ya lin ru'ya. lal mar'i bil mar'i dan haka abin da ake kwatantawa shine yanayin gayin ba abin da za a gani din ba wal muradu annakum tarawnahu ru'yatan wadiha abin da ake nufi a cikin hadisin shine za ku ga Allah a sarari kama tarawna al-qamara laylatal badr kamar yadda kowa ke ganin wata a sama a sarari a daren da ya cika duk inda mutum yake ba yadda za a yi ka ce wani ya tare ka baka ga watan da kyau ba ba haka bane to haka ranar tashi alkiyama in ka tashi ganin Allah ba wanda zai tare ka ka ce ai kai baka ganshi da kyau ba ina fata an gane ولهذا عاقبه بقوله shi yasa annabi sallallahu alaihi ya tare zancen da cewa la tudammuna fi ru'yatihi ba kwa turereniya wajen ganin watan da Allah yanzu ku dubi globe din nan da ke saman mu din nan kawai in aka ce ku kalli glove din nan akwai wanda zai karewa wani daga cikin mu nan kuma kowa daga inda yake at his comfort kawai zai daga kai ya kalla to cikin yadda kai wannan natsuwar zaka hada misali in aka ce ga Buhari ya zo wucewa duk yan turin jukun nan da yan zariya sun zo nan wajen ana ta turereniya kaga nan akwai do akwai turereniya saboda wanda kake son ka gani yana cikin jama'a ne ba zai yi ka ganshi da sauki ba an fahimta ko sai malam yake cewa au la tudarruna fi ru'yatihi haka ne ko ko kuma ba za ku yi cikowa ina fata an gane babu cikowa wani ya cutar da wani zaruna daga azzarar an fahimta ko tudammuna kuma daga azzam wato a cika a cika a waje so ba za ku cika kuna ture juna ba zar ba wanda zai cutar da wani ina fata an gane fazalal ishkal al'an mala yace kaga rude wanda ka so kai a cikin hadisin yanzu babu shi ina fata an gani. qala annabi sallallahu alaihi wa alihi misali na gaba fadin annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi da yake cewa inna allaha khalaqa adama ala suratihi Allah ya halicci annabi Adam a bisa surar shi to kaga nan ma wanda bai fahimci hadisin ba zai ce to ai gashi nan ma an kamanta Allah da halitta sai malam yake cewa wasura mumathala lil ukhra yanayi na wani abu yana iya kamantuwa da na wani wala ya'kilu suratan illa mumathala lil ukhra sannan mutum ba zai iya fahimtar wani sura ba sai an kwatanta mai shi da wani walihada aktubu laka risala mala yace shi yasa na rubuta maka wani risala thumma tadkhuluha al'ala al-fotografiya sannan sai ka aini wato shiga da wannan wasiƙan zuwa cikin photographic machine wa takhrujur risala sai ka ƙara copying irin wannan risala an fahimta ko mana in ka samu sako na rubutu daga wani zaka iya sake fitar da irin wannan rubutun ta hanyar shiga da shi injin mai taswiri an gane ko da ka shigar ka danna sai ya wanko maka fuskan wannan takardar sai ya ƙara fitar da irin rubutun kaga anan akwai sura iri ɗaya tare da hannun da ya rubuta wannan ba ba shi ya rubuta wannan ba ina fata an gane nan ka rubuta sunanka sai aka ajiye a inji sai aka gurza sai ya ƙara taswirin shi yanzu ina wanda ka rubuta Shi ne na asali to wannan fa sai a ce suran wancan ne amma yanzu ba kai ka rubuta wannan ba amma kuma rubutun ka ne jama'a an fahimta sai malam ya ce fa kaga abinda za a ce hadihi suratun hadihi wannan rubutun shi ne dai aka ɗauko hoton shi yanzu hoton shi ne ba bambanci wala farka bainal huruf wal kalimat kuma ba bambanci tsakanin na asali din da wannan da aka yi taswirin shi ina fata an gane fasura mutabaqa lissura kaga abinda aka rubuta din sun zo iri daya yanzu ma mu ma daina kai tunanin mu waje kowa ya duba littafin da ke hannun shi duk nuska ɗaya muke amfani da shi ina fata an fahimta irin abinda muke karantawa shine a can kuma mun ce yanzu waye yi wannan sharhin malam Uthaymin ko yanzu shi ya zauna ya rubuta wannan da ya gama ya rubuta wancan da ya gama ya rubuta wannan ya rubuta wannan ya rubuta aka yi amma kuma nassin suran abin da muke kallo anan shine a can ma kuma shine abin da aka fitar ko mun gane jama'a to abin da malam yake son ya kai ka gare shi sai ya ce fasura mutabaqa sura kaga wannan abin da aka suranta dinnan sun dace da juna wal qa'ilu to a dawo kan hadisin da ake magana cewa inna Allah khalaqa Adama ala suratihi Allah ya halacci annabi Adam a bisa surar shi ar-rasul alaihi salatu wassalam a'lamu wa asdaqu wa ansahu wa afsahu al-khalq ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa ilimi cikin halittun Allah kuma ya fi kowa gaskiya kamar yadda ya fi kowa iya yin nasiha kuma shi ya fi kowa iya fasahan magana don haka abinda annabi ya faɗi gaskiya ne ba jahilci ba ne. an fahimta ko sannan sani ne ba wai karambani ne ba sannan kuma wannan abin annabi ya faɗa abin da yake daidai ne ba wai kama kame yi ba sannan ya faɗa da fasiha yadda za a fahimce shi ne ba gwaranci yayi ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama to sai mala yace wal waljawabul mujmal ga amsa da za a ba irin wannan wanda ya wannan tambaya game da wannan hadisu sura a dunkule an naqula la yumkinu an yunaqida hadha al hadith qawluhu ta'ala laysa kamithlihi shay ka sani cewa dai tunda wannan hadisin ya inganta to baya warware faɗin Allah da Allah yace ba abin da yake kama da shi bai warware shi ba fa inna a fa Allahu lakal jam idan Allah ya baka ilimi da sani da ka iya hada ayan da hadisin ka fahimce su to fajma ka hada su ka fahimce su wa in lam tayassar amma in Allah ya kuntata saninka ka kasa gwada tsakanin hadisin nan da wancan aya to ka hutar da kanka kaka wahalar da kanka faqul kawai ka ce amanna bihi kullum min indi rabbina mun yadda ba abin da ya kama da Allah kuma mun yadda annabi ya ce Allah ya halicci annabi Adam a bisa surar shi sai ka tsaya iya nan kawai kai yanzu ba za ka iya hada ayan da hadisin ba ko to ka yarda dukan su gaskiya ne wa aqidatuna anna Allah la mathila lahu sannan aqidan mu mu ahlus sunna wal jamaa shine Allah babu irin shi fa bihadha taslim amama Allah kaga in ka rike wannan ka'idan zaka kubuta a gaban Allah ba za ka shigar da kanka rikici da rudani wanda karshe za ka hallaka kanka ne ranar lahira ba Allah ka tsare azza wa jalla hadha kalamullah wa hadha kalamu rasulahu kaga wannan maganan Allah ne wannan kuma maganan manzon shi ne wal kullu haqqun dukkan zancen kuma gaskiya ne wala yumkinu an yakdiba ba'dahu ba'dha dan haka zancen manzon Allah ba zai kare ka na Allah ba kamar yadda zancen Allah ba zai kare ka zancen manzon Allah ingantacce ba li'annahu kulluhu khabarun wa laysa hukman kai yunsahu saboda nan dukkansu labari an fahimta ko a ka'ida kuma don wasu suna kokarin su ce ai wannan ayan ya shafe wannan hadisin sai su nasih da mansu to a ka'ida ku ji wannan ka'idar jama'a ba lalle ka samu wannan karatun ba ko da ka koya a cikin usulul fiqh sai daga bakin malamai a ka'ida idan zantuttuka biyu aka ga suna karo da juna amma kuma dukkansu a babin labari ne to ba a cewa akwai nasir da manso babu nasir da manso a cikin habar ku kiyaye labari ne game da Allah da labarin wani abu da Allah ya yi to ba abu nasir da manso ana samun nasir da manso ne a cikin hukumu abin da yake hukunci ku yi sallah raka'a biyu yanzu kuma ku yi sallah raka'a hudu ina fata an gane haka sai da aisha ta ce ko farko an hukunta sallah dukkan su a bibibibi ne daga baya sai aka zo aka kara amma matafi shi aka bar shi akan bibi din to yanzu na an samu nasikh da manso amma in labari ne to ba a samun nasikh da manso kun bayanci ka'idar nan to shine da malaye cike wannan gaban da shi sai ya ce li annahu kulluhu khabaru wa laysa hukman kai yunsahu ba hukunci bane balle a ce daya ya shafe daya labari ne a kabar kuma ba a dawon nasu da masu na fatan jama'a an gane Allah ya sa mu dace to za mu zo mu ji bayani da zai ci gaba da su a wajen jawabul mufassal za mu ji ƙarin bayani amma bari mu gama jin wannan namiji ba sai ma yace fa aqul hadha nafyun lil mumathala to ku gane cewa wannan ayan ya kore cewa babu irin Allah wa hadha ithbatul lisura shi kuma wannan hadisin ya tabbatar da cewa Allah ya halicci annabi Adam a bisa surar shi kaga ya tabbatar da wajen sura to Allah ya ce irin suran shi ne halicci annabi Adam ko mun fahimta fa qul to in ka zo ga abin da zaka ce inna Allah laysa kamislihi shay lalle Allah babu irin shi wa inna Allah halaka Adam ala suratihi kuma tabbas Allah ya halitta annabi Adam a bisa surar shi fa hadha kalamullah wa hadha kalamu rasulahu kaga wannan zancen Allah ne wannan kuma zancen manzon shi ne wal kullu haqqun nu'minu bihi dukkan su gaskiya ne mun yi imani da su wa naqulu abinda muke cewa shine kullum min inda rabbina dukkan su daga ubangijinmu ne wa naskutu sai mu shiru ana wa hadha huwa ghayatu ma nastati wannan shine iya bayanin da zamu iya maka amma mu ɗauko wani bayane kuma da zamu rudar da kanmu ba za mu yi ba mu tsaya kawai iya nan to kun ga game da hadisin sura zamu zo can gaba in nan ne inda zamu tsaya mu warware mana shi da izinin Allah saboda ibnu kuzaima a cikin kitabu tauhid din shi ya ba da aiki ga malamai kwarai da gaske wannan ya sake sa aka kara rikicewa aka rude musamman game da wannan hadisi sura ina fata gane amma babu wani rikici a ciki daga cikin mafitan shine kamar yadda kaji malam ibnu usaimin ya fadi amma tabbas hadisin a yadda ka ji shi a haka malamai suka ɗauke shi malamai magabata amma ƙoƙarin ta'awilin hadisin zuwa wani abu malamai suka ce babu majal gare shi me za ka yi kawai duk sai ka imani ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya samu dace bari mu tsaya a nan shi ma a wannan ga lokacin namu ya kure kuma bari mu gani ko za mu iya ɗan taɓa fiƙihu ko da shi ma a gurguje insha Allah muna cikin kitabun nikahi in ba manta ba matattaran da ya tattara bayanai game da hukunce-hukuncen aure a musulunci mun ji gaban farko alkhitba wa ma yata'allaqu biha yaya ake neman aure a musulunci Ka ga wacce kake son ka aura ya halatta ka kalle ta ga. ƙari akan abin da shari'a ta hana a gani a jikin mace mun ji cewa babu laifi kuma ga gayan iya abin da ka iya gani sannan kuma sai ainihin wato a ka je ka nemi izini in aka baka izini kuma ta amsa to babu daman wani ya zo ya shiga da sunan shi ma zai yi neman aure duk mun ji wannan ko sai bayani na biyu da muka ji alfazun nikahi wa wali wani lafazi ne za a furta aure ya kullu sabani irin waɗanda ake furtawa da ba a nufin aure mun ji ire-iren su ko sannan menene sharaɗin wanda ya cika akan waliyi kafin mutum ya zan wali ne ya sharaɗin to anan ne inda muka kwana anan mu zo mu ji bayani da malam zai kawo akan aqsamul wilaya karkasuwan walici wato wanda za su iya zamowa waliyin mace to sun kasu saboda karkasuwan ma har za ka zo ka ji wani babi da za mu karanta nan gaba idan aka zo ɗaurin auren yarinya sai waliyai suka haɗu a wajen dukkansu kuma sun dace su zama waliyinta kuma sai rikici ya kama kowanne ya ce shi zai ɗaura <laughs> ya za a yi za mu zo mu ji malam zai ba shawarar yadda za a yi nawaye za a karɓa cikinsu ko kuma wannan ya ce na ɗaura mata wannan ya ce wallahi yana hannu na ban ɗaura ba bai dauru ba an yi irin wannan jama'a wata rawar laya a gabana an zo ga wanda aka turo a matsayin waliyin yarinya har ya fara mukaddima ya fara gabatarwa kawai sai ne ya ce akar makallawo ni ne waliyin yarinyar nan billahi ya ce ba wanda kuma zai daura ina wajen <laughs> kai Allah ya kiyaye shi yasa an malamin fiqh nan na magana ko sai ka dauka kawai suna buga maganganu ne wanda baya yiwa ana yi wallahi ana yi to bari zai mu ji me karkasuwan waliyan tukuna kafin mu zo mu ji ran da za su yi rikici ko eh mala Wani ya kismani na farko dai ka sani waliyai na mace sun kasu kashi biyu ma'ana waɗanda za su iya zamowa waliyi ga mace kashi biyu ne na ɗaya nasabun akwai waɗanda suna iya zamowa waliyinta ne ta hanyar sun haɗa dangantaka kaga daga nan sai ka gane wanne ne ɗayan kenan wanda ba su haɗa dangantaka ba misali kamar alƙali kamar limamin gari an fahimta ko kamar wani shugaba ko jagora an fahimta wanda yarinya za ta zo ba ta da wani wali shi sai iya zamowa walinta amma dai na farko dai shine wanda suka hada dangantaka don aka ce dangantaka mai ake nufi da dangantaka shine waɗanda suke iyayen ƴaƴan mazaje fa ku kiyaye mazaje iyayenta maza ko kuma ko kuma ‘yan uwan shi ma mahaifin nata, wan uba, ƙanin uba da makamantansu. An fahimta? Har ila yau waɗanda suke da alaƙa da uban ta sama, kamar mahaifin shi uban, kakanta kenan yana iya zumowa. Kun fahimta? Sai kuma ta ɓangare na uku su ne waɗanda suke ‘ya'yanta mazaje. An gane? To waɗannan su ake nufi da nasabun. wanda suke da dangantaka sai malam yace wa humul asabat kun ji ko sune waɗanda suke ƴan uwa na jini wanda za a ce ai wan ubanta ne a ɗanta ne a kakanta ne an fahimta ko yayanta ne a kaninta ne an gane ƴan uwa na jini sune ake nufi da al asabat ku kiyaye sai malam yace fa yuqaddamu aqwahum ta'siban to idan waɗannan da muka buga misalai da su duk suna raye kuma ana sa aurar da wannan yarinya wa za a gabatar sai a duba wa ya fi kusancin dangantaka kaga ga uba ga kaka wa ya fi kusanci da yarinya kubanta ina fata an gane in ba uba ga kanin uba ga ɗa wa ya fi kusancin dangantaka ga wannan eh, matan ɗanta da haka ɗan ne ya fi cancanta yanzu sai dai in ya girmama wannan ƙarin ubansa ya ba shi kuna fahimta ko so abin da yake nufi kenan fa a aqwahum ta'siban ana gabatar da wanda dangantakan ya fi ƙarfi ga ita wannan yarinya ko ita wannan mata da za a aura walil abi ijibarul bikri wa in balagal tofa malam ce uba wanda shi ya haifi yarinya yana da iko ya mata auren dole shine manin ijbar amma in tana yar budurwa ko mun fahimta jama'a ko da ko ta balaga a wannan budurci mana tana nan yar beranta dai har yanzu ta ɗan fara haila a shekaru da suka gabata yana da iko ya mata auren dole ma'ana ya duba waye dace da ita ya aurar da ita gare shi an fahimta ko sai malam ya ce wasayyibu saghira haka uba yana da ikon yewai yar shi wacce take bazawara auren dole amma in yarinya ce karama Allah ya sa kun fahimta ana samun yarinya karama ta zama bazawara a sosai kuwa ina fata an gane shine kila an yi mata aure bayan watanni mijin ya rasu sai ta dawo gida kaga yanzu ba budurwa bace ne ko ya zama bazawara to irin wannan to zai iya mata auren dole to kaga yanzu ana faɗin waɗanda zai iya wa kenan waɗanda ba wannan ba uba bai da wannan ikon ku kiyaye duk da cewa yar shi ce amma bai da wannan iko a lokacin wa fil anisi qaulani to kun ji magana to ina hukuncin wadda aka san albikir ita ce al'anis ma'ana riƙaƙƙiya ita kuma ta riƙa a gidan uban ba a yi mata auren wuri ba an fahimta ko ko kuma tana zaɓe har ta fara zamowa wata 'yar kishiya-kishiya ga uwarta ko A ta rigima a gida ta ɗauki sabulun uwar ita mata a fito ana ta tsiya da ana samu irin waɗannan 'ya'yan to idan ta riƙa a gidan akwai maganganu biyu wasu malamai suka ce uba zai iya wasu kuma suka ce a'a uba bai da hali ingantaccen magana shine uba bai da wannan ikon a lokacin amma tabbas tana yar yarinya yana da shi ta yi aure tana karama mijin ya rasu ko auren ya mutu ta dawo gida har yanzu yana da shi amma ga yara kanana ku kiyaye to amma al'anis budurwar da ta raka a gidansu to uban bai da wannan haƙi shine ingantaccen magana to sai malam ya ce amma idan aka samu yarinyar da ita kuma a gidan take an fahimta sai ya zan ba ta yi aure ba amma ta yi losing budurcinta ma'ana ta yi losing virginity ɗinta ta wani dalili ko haɗarin mota ko suna irin mugun wasan nan sai ta faɗi ko ta faɗo daga saman gida duk waɗannan dalilai ne da suke a sabbaba mace ta rasa budurcinta ko sai malam ya ce wala yamna'uhu as-suyubatu bi saqtatin dan mace ta rasa bidirjinta a gidansu ta hanyar ta faɗi ko sun yi wani mugun wasa ko wani dalili au zinan ko kuma ta yi zina a gidan aga shi ma dalili ne da yake kawar da budurci ko to wannan baya hana uban ya ci gaba da samun wannan ƙarfi ne iya tirsasa ta ta auri wanda yake so ko kuma wanda ya dace da ita jama'a ana fahimtar wannan bayanin malam ko sai malam ya ce ka ruju'il bikri qablal masisi haka misali da za a aurar da budurwa sai aka dawo da ita gida kafin mijin ya sadu da ita an fahimta wa gairuhu ko wasu dalilai makamancin wannan duk ba sa sa yarinya ta yi tunanin cewa to yanzu fa ita ta kai munzalin da ubanta bai isa ya tirsasa ta ba a kadai inda za a iya wuce wannan shine wacce take rikakkiya irin wancan da aka faɗi ko kuma Ba zawarar da ba yarinya ba a nan kan uban sai dai ya ba su shawara waɗannan biyun sai dai ba su amma in ba waɗannan ba uba na da wannan ƙarfi ya yi wa yarinyar shi ijibari wajen aure jama'a an fahimta Allahumma sai dai idan al'umma ko kuma an ga wanda yake son ya mata ijibari a kai, ba ta dace da shi ba to mutane za su iya zuwa su mai shawara ko su nemi yadda dai za a samu mafita Allah ya sa mu dace mala yace wa ghayruhu bil izni fil baligh al aqila kun gani ko wanda ba uba ba to su kan ba su da iko akan waɗannan da aka lissafa mana a kaddar uban yarinyar ta rasu sai kanin uban yazo yace ke eh nayi miki miji a ƙauyen mu a doguwa kuma dole ki aure shi a bai da wannan karfin uba ne kawai ke da wannan ikon isbali shine wa ghayruhu ai wa ghayrul abi bil izini to shi fa sai ya nemi izinin yarinya tunda ba yar shi bace wannan kadai ya cire mai dama wannan ijbarin ko da yarinya ce ko da karama ce bazawara ko da kowace iri ce zai nemi izinin ta cewa to ke kaza kaza kaza in ta amince kun ga sabanin uba kenan ko yawwa sai mala yace fil baligal aqila game da yarinya wadda ta balaga kuma take da hankali ba wai mahaukaciya bace balle ya mata yin gaban shi fa iznul bikri to ya ake gane yarinya karama aka zo aka ce mata ke e wane ya aiko yana son ki kin amince ya za a gane ta amince sai malam yace yardan budurwa sumatuha shine aji ta yi shiru da dan irin murmushin nan na budurwa ko eh ke wance to wallahi wane ya zo yaya kin yadda sai ta hmm sai ta sidda kai an bayyana to alaman ta yaddan kenan wasayyibu nutqun amma in ba bazawara ce to ita magananta ne karara shine izininta dan ita yanzu ba wani abu da zai yi mata nauyin ta iya bayyanawa ta san yanayinta Wani ya zo kaga ya dace da shi a ya dace da ita ko sai ta ce eh zan aure shi kaga ta bada izini 'a bana so shikenan Kuma mun fahimta jama'a والصحيح بطلان العقد على اليتيمة الصغيرة إلا أن يخاف عليها ما ingantaccen إن fatawa a مالكية shine idan aka samu baiwa yarinya karama baiwa aka daura mata aure ba da saninta ba ingantaccen magana shine babu wannan ɗaurin auren sai dai fa a condition daya shine in ana tsoron wani fitina da wannan yarinya za ta iya sababawa sai aka duba wannan maslahan shi yasa ake mata wannan auren to anan kan dole ta zauna ina fata an gane amma in marainiya afwan me nace baiwa ko a marainiya ina fata an gane marainiya a ana jin tsoron akwai wani fitina da zai iya faruwa an ba an mata wannan auren ba to anan kam aure ya inganta amma wanda babu wani abu da ake tsoro kawai wani ne ya je ya doro mata aure tunda kawai wai dan an ganta marainiya ne auren nan ba ta ce ni. ba za a aiki da wannan auren ba Shi ne wannan ra'ayi da fatawa a mazhabin malikiya Allah maɗaukakin sarki ya samu dace na'am haka wala yamna'uhu athuyubatu bi saqatatin aw zinan shine dan mace ta fita budurci ta hanyar ta rasa budurcinta ta wajen fadi ko ta hau katanga ko suna mugun wasa tsakaninsu ko an yi mata fyaɗe ko ta yi zina duk wannan baya hana uban dai ya zan yana da ikon yi mata auren dai. wallahu a'lam so insha Allah jama'a za mu sarara nan dan yi mana hakuri lokaci ya hakuri yanzu an shiga sanyi ne da haka mutane ba ba su fitowa da wuri ko in Allah ya kai mu mako na gaba insha Allah za mu tashi daga inda muka tsaya na'am na'am faddali eh qabla misisi, wato budurwan da aka yi mata aure sai aka dawo da ita gidan ko an sake ta ko mijin ya rasu kafin mijin ya sadu da ita an fahimta ko ita ma tana daga cikin waɗanda uba har wa yau zai iya mata auren dole na'am eh nisis shine saduwa eh menene ga yana a cikin alkur'ani ko ah, wa min qabli an yatamassa saduwa shine kalmar misisma subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah